sai in ce ma a neman girka demokarasi a jamhuriyar nijar ƙungiyoyin hula su ne suka ja sahun gaba amma kwana tashe wato 'yan siyasa sun ware su cikin yakin neman demokarasi a tsarkaka misali kawai a yau ana nan ana tattauna akan kundin zaɓe sai gashi wato ƙungiyoyin hula tunda a lokacin da muka girka wannan haɗin gwiwa wanda ake ce ma eh, ƙungiyar CNDP mu muka girka lokacin nan babu 'yan siyasa da muka girka ƙungiyar CNDP mukan ce to ya kamata a kowane lokaci jamhuriyar Nijar in ana da matsalolin da suka fuskanci in sha bisan ko kundin ƙasa ko bisan kundin zaɓe ko bisan tahiyar demokrasiya ya kamata ya ce wato ɓangare uku sun zamna kan tebur guda cewa da ɓangaren 'yan adawa bangaren masu rinjaye ko su ga kungiyoyin hurhula domin koko in abin zai kawo walkawai titi ku ce kungiyoyin hurhula su yi tsayin daka a shirya 'yan Nijar. kamar da ka faɗa kungiyoyin fararen hula suka samar da wannan tsari da ake kira CNDP to ya aka yi aka ware 'yan kungiyoyin fararen hular a wannan tafiya wato su 'yan siyasa da kansu ne suka ware kungiyoyin hurhula ta yaya ta tunda su ne ke kira ka wajen muhawara idan ba su kirai wato wakilan kungiyoyin farar hula ba za su zuwa ba amma wasu na ganin cewa kamar watakila kungiyoyin farar hula ne suka yi jifa da matsayinsu dole aka daina su wannan a cikin tahiyar demokarasiya mutum ba a hana shi ya ba da ra'ayi ne amma bai yiwa ne a ce wanda aka yi ma wariya ce shine ya yi zaɓi ya koma gefe yau kowa ya san da da kwai matsala a fuskar wato kundin zaɓe to ya kamata a cewa shi shugaban cndp kenan prime minister ya sanya kira ga kungiyoyin hurhula domin su suna iya su ja ra'ayin kowane bangare a samuna lafiya. Wasu lokuta idan ta a irin haka na san cewa nan Nijar kungiyoyin fararen hula kan zauna su yi taro su yi wasiƙa su aika wa minister na kowane zamani domin su ja hankalin shi kan illar abin da ke faruwa. A wannan karan kun gaza yin haka kungiyoyin fararen hular. Ito eh ba za a iya cewa mun gaza yi muna cikin shawarwari tunda komi yana son nazari wato tunda wanzu lokaci ya kai inda ta cije wato dole ne mu tashi tsaye mu ceci kasanmu kungiyoyin eh, 'yan siyasa ko da suna da wani ra'ayi can daban yau waɗanda a dalilin demokrasiya a jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula ne. Kungiyoyin farar hula suna kiran kansu a matsayin masu kare demokradiyyar samar da cigaba a ƙasa. Jam'in siyasa ko adawa ko rinjaye kowanne muradinsa yake karewa. yau kun zura ido a abubuwa suna cijewa din baka ganin cewa kun nuna sakaci kuma a bangaren ku ba a iya ce mishi sakaci amma ana iya cewa mun zura idanu muna kallon rawal 'yan siyasa har zuwa yaushe tun da a yanzu har zuwa yaushe wannan zura idan mun gane wato rawal tasu ba za a ci gaba ba dole za mu yin tsaye tun da ƙasa ta mu ce mu duka ba su kaɗai ba da Niger. Niger ta duka 'yan Niger ce gaba ɗaya da mai siyasa da wanda bai siyasa. Eh amma sai 'yan siyasa suka kwace wannan tafiyar kuka sura idon ku da kuka yi sanadiyar samar da abun amma kuka shiru. Eh lalle mun ba su dama tunda wato su sun samu haluka a huskar doka suna rike da mulki kenan sai su yi wanda suke so. To Alhaji Mustapha Kadiri muna godiya sosai. Nake da godiya.